wa man tabi'ahum bi ihsanin ila din bayan haka yan uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi muku maraba a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar da shi a cikin wannan wata mai albarka wanda yake ɗauke da taken ta'al nu'minu sa'a shiri da muke tattauna matsaloli na imani a cikinsa domin mu yi ƙoƙarin yin aiki da abin da ya shafi al'amura na imani domin mu samu rabauta a wurin allah maɗaukakin sarki a mu da ya gabata mun tattauna akan abin da ya shafi soyayya soyayya wacce ita ke asali ta imani akwai soyayyan da ita ce soyayyan da tana daga cikin asalin imani wato ita ce son allah maɗaukakin sarki da son manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana sonsa fiye da yadda muke son kowa da son manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka a wannan mu na wannan shiri namu na yau insha allahu za mu ci gaba da magana akan wato alkhawfu min allah subhanahu wa ta'ala wato jin tsoron allah maɗaukakin sarki lallai kamar yadda son allah maɗaukakin sarki da manzon sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin ayyuka na imani kuma suna daga cikin ayyuka na zuciya kuma wajibi ne a cikin imani to haka shi ma jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana ɗaya daga cikin wato ayyuka na imani kuma ayyuka waɗanda suke wato ayyukan imani wanda yake a zuciya wanda aiki ne na zuciya don haka wajibi ne dukkan mu'mini ya zama yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki imanin bawa ba zai cika ba har sai ya zama yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki don haka duk mu'mini wanda ya zama imaninsa ya cika za ka same shi yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana tsoron allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake son allah maɗaukakin sarki za ka same shi yana son allah maɗaukakin sarki kuma za ka same shi yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki domin allah maɗaukakin sarki ya siffanta da siffofi na waɗanda zai sa wajibi ne mu ji tsoronsa na farko allah maɗaukakin sarki yana da siffa ta girma yana da girma allah maɗaukakin sarki shine al'azim yana da siffa ta aljalal ta siffa ta jalala shine zul jalal Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki kuma mai uquba ne shadidul iqab kuma duk Allah shine shadidul azab duk wannan siffofin Allah ne maɗaukakin sarki to wa'annan irin waɗannan siffofi suna nan da yawa siffofi na girma da siffofi na azaba don haka duk irin waɗannan su ne za su sa mu rinka jin tsoron allah maɗaukakin sarki mu zama kullum masu jin tsoron allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya umurce mu cikin ayoyi masu yawa cikin alkur'ani yake umurtan mu da mu ji tsoronsa Allah madaukakin sarki yake cewa fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah madaukakin sarki yake umurtan bayansa da su ji tsoronsa in sun kasance mu'mine Allah madaukakin sarki sai yasa sa sharadi ya ce wa khafuni in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki don haka jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana daga cikin wato ayyuka na imani yana daga cikin sharaɗi na imani mutum sai ya zama mai jin tsoron allah maɗaukakin sarki kafin ya zama wato kafin ya zama mumini mai cikakken imani cikin wata ayan kuma allah maɗaukakin sarki ke cewa fa'iyaya farhabun ma'ana gani ni za ku ji tsoro Allah madaukakin sarki yana umartan bayi da su ji tsoronsa domin Allah madaukakin sarki yana da girma sa'annan kuma Allah madaukakin sarki yana da azaba yana azabtarwa ga wanda ya saba masa don haka wajibi ne bayi su ji tsoron Allah madaukakin sarki wani waje kuma Allah yake cewa fala takhshawun nasa wa wakhshawni yake cewa kar ku yadda ku ji tsoron mutane ku ji tsorona kar ku ji tsoron mutane ku ji tsorona sa'an nan kuma allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suka zama masu jin tsoronsa mu'minai waɗanda suke jin tsoron allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki yana yabansu yana yabansu allah maɗaukakin sarki ke cewa innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون cikin wannan ayan sai Allah waɗannan ayoyi sai Allah sarki ya bi bayansa waɗanda suke mu'minai waɗanda suke suke masa biyayya suke jin tsoronsa Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladina innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lallai waɗanda suka kasance min khashyati rabbihim mushfiqun masu tsoro ne daga jin tsoron ubangijinsu kuma wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun nan kuma suna masu imani da suna masu imani da ayoyin ubangijinsu na hum bi rabbihim la yushrikun kuma sa'an nan ba sa shirka ma Allah madaukakin sarki wallazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila nan kuma waɗanda suna aikata ayyuka na alkhairi da da'a ma Allah madaukakin sarki amma duk da haka wa qulubuhum wajilatun zukatansu suna cikin tsoro zukatansu suna raurawa suna firgita suna jin tsoron karfa Allah madaukakin sarki bai karbi wannan aiki nasu ba suna jin tsoron cewa za su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kar kuma Allah bai karbi wannan aikin ba to lallai waɗannan su ne waɗanda suke yin gaggawa wajen ayyukan alkhairi da da'a ma Allah madaukakin sarki kuma suke yin musabaka suke yin rige-rige wajen ayyuka na alkhairi ayyuka na da'a ma Allah madaukakin sarki da ayyukan imani don haka a cikin waɗannan ayoyin sai Allah madaukakin sarki yake ya yabi waɗannan bayansa waɗanda suke jin tsoronsa shi yasa Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa shin ya rasulallah shin wannan ga waɗanda suke yin zina ne ko kuma da suke shan giya ko kuma suke yin sata su ne waɗanda suka zama suna jin tsoron allah maɗaukakin sarki in sun yi aiki suna jin tsoron kar a karɓa shi ne sai manzo allah sun ke cewa a'a la yabnata siddiq ba haka ba ne a'a wannan ayan tana magana ne ga waɗanda ya sumu wa yusalli amma kuma wa hafu allah ƙubala minhu yana sallah yana azumi amma kuma duk da haka yana jin tsoron kar a ƙi karɓan aikinsa to haka bayan allah maɗaukakin sarki suke mu'minai mana bawa ya zama yana bauta ma allah maɗaukakin sarki amma kuma duk da bautan da yake yi yana kuma jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana jin tsoron kar a karɓa masa kar a ƙi karɓa masa wannan aiki nasa kar a ƙi karɓa masa wannan aikin nasa don haka wajibi ne mu zama muna son Allah muna muna jin tsoron Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabi wato waɗanda suke jin tsoronsa yana daga cikin kuma abubuwan da yake sa jin tsoron Allah madaukakin sarki shine wato eh, wato shine sanin Allah madaukakin sarki duk wanda ya san Allah madaukakin sarki ya zama yana da ilimi na sanin Allah maɗaukakin sarki ya san girman Allah maɗaukakin sarki ya san siffofin Allah maɗaukakin sarki siffofinsa na girma da ɗaukaka da siffofinsa na wato na tsananin azaba da uquba dole ya zama ya girmama Allah maɗaukakin sarki kuma ya zama yana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sa Allah maɗaukakin sarki ya bi malamai masu ilimi waɗanda suka san Allah madaukakin sarki su ne suka fi kowa jin tsoron Allah madaukakin sarki Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama a cikin bayi waɗanda suka fi wanda kawai suke jin tsoron Allah madaukakin sarki su ne malamai saboda sun san Allah madaukakin sarki sun san girman Allah madaukakin sarki nan kuma sun san cewa idan an saba ma Allah madaukakin sarki to fa Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne mai tsananin ukuba ne don haka lallai jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana daga cikin wato ayyuka waɗanda suke eh, na wajibi a cikin imani kuma ayyuka waɗanda suke wato a cikin zuciyan bawa yake lallai wajibi ne ya zama muna jin tsoron allah maɗaukakin sarki jin tsoro wanda yake haɗe da girmama allah maɗaukakin sarki ya zama muna jin tsoron allah ne saboda muna ganin girmansa muna ganin girmansa kuma tare da saninsa tare da kuma wato tare da kuma sonsa so <clears throat> wato eh, girmama jin tsoron allah maɗaukin sarki yana zamowa karɓaɓɓe ne cikakke idan ya zama yana haɗe da waɗannan abubuwa guda uku da na ambata wato ya zama a ciki akwai girmamawa mutum yana jin tsoron Allah yana girmama shi yana ganin girmansa sa'an nan kuma akwai soyayya yana jin tsoron Allah madaukakin sarki saboda yana son sa sa'an nan kuma ya zama akwai sanin sa ya zama ya san Allah madaukakin sarki yana ganin ya san siffofinsa na girma yana ganin matsayin Allah madaukakin sarki don haka wannan shine wato soyayya ta mu'minai soyayyan da ta zama eh, wannan ita ce kai eh, tsoro na mu'minai tsoron da ya zama yana haɗe da soyayya da kuma wato eh, girmamawa lallai son jin tsoron allah maɗaukakin sarki abu abu sulaiman abu sulaiman yake faɗi yake cewa ma fara kalhaufu kalban illa kharib lallai wajibi ne zuciyan bawa ta zama tana haɗe da jin tsoron allah maɗaukakin sarki zuciyan bawa ta zama tana haɗe da jin tsoron allah yake cewa lallai babu zuciyan da za ta rabu da jin tsoron allah maɗaukakin sarki face wannan zuciyan ta lalace ta rushe ta zama ba ta da ma'ana sa'an nan akwai ibrahim bin sufyan wanda daga cikin magabata yake cewa idza sakana al al quluba ahraqa mawadi ash-shahwat minha ma'ana idan jin tsoron allah madaukakin sarki ya samu zama a cikin zuciya a cikin zuciyan bayi to lallai wannan jin tsoron allah din zai kona dukkan wani abu na sha'awa da ke cikin na sha'awan wato munanan ayyuka da har ayyukan haramun da ke cikin wannan zuciya din ma'ana jin tsoron allah madaukakin sarki ba sa haɗuwa a cikin zuciyar mumini ba sa haɗuwa da ayyukan saɓo da sha'awan ayyukan saɓo da ayyukan wato aikata ayyukan haramu sa'an nan jin tsoron allah maɗaukin sarki yana kuma wato koran son duniya da shagala da duniya gaba ɗaya a cikin zuciyan bawa zunnun yake cewa annasu ala tariki malam ya zal anhumul khawf wato lallai matukar mutane ba su rabu da jin tsoron allah maɗaukakin sarki ba to lallai ba su gushe ba suna kan hanya amma fa in zala humul khawfu ballu an tariki daga zaran wato daga zaran tsoron nan ya gushe a cikin zuciyansu shi kenan sai su bata a hanya sai su rasa hanya hanyar sai ta ɓace musu amma matukar suna nan kan bin tsoron allah maɗaukakin sarki to lallai suna nan akan hanya wato madaidaiciya lallai son allah maɗaukakin sarki da kuma jin tsoronsa in sun haɗu a zuciyan bawa to lallai za ka samu bawa yana ƙoƙarin wato yana ƙoƙarin nisan aikata dukkanin abun da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi dukkan ayyuka na ɗa'a to za ka samu bawa yana aikatawa saboda yana son allah maɗaukakin sarki masoyinsa shi ya umurce shi da wannan aikin don haka zai sauri zai gaggawa wajen aikatawa sa'an kuma yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki to tunda yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana jin tsoron kar masoyinsa ya fushi da shi yana jin tsoron kar ya azabtar da shi to don haka za ka ga mutum sai ka gabawa wato zai yi ikdam wato zai yi kokari wajen aikata ayyukan da'a ya kuma nisanci ayyuka na saba ma Allah maɗaukakin sarki domin yana tsoron Allah maɗaukakin sarki yana tsoron kar ya fushi da shi yana tsoron kar ya fushi da shi don haka wannan yana daga cikin abin da yake ƙara wa bawa wato komawa zuwa ga da'a ma Allah maɗaukakin sarki da nisantan wato abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai daman eh, ita wato jin tsoron allah shi eh, eh, jin tsoron allah maɗaukakin sarki yana daga cikin wato rukunai guda uku na bauta ma allah maɗaukakin sarki bautan allah maɗaukakin sarki ta ginu ne akan rukunai guda uku rukuni na hudu rukuni na ɗaya shine soyayya son allah maɗaukakin sarki rukuni na biyu kuma shine jin tsoron allah maɗaukakin sarki rukuni na uku shine fatan rahama a wurin allah maɗaukakin sarki wannan su ne rukunan ibada su ne rukunan ibada shi yasa allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين a farkon fatiha allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan ayoyi guda uku waɗanda sun kunshi waɗannan ayoyi guda uku sun kunshi waɗannan rukunai guda uku rukunai guda uku na ibada farko allah maɗaukakin sarki ce alhamdulillahi rabbil alamina yabo wanda yake haɗe da girmamawa da soyayya ya tabbata ga allah maɗaukakin sarki ya tabbata ga allah maɗaukakin sarki ana allah maɗaukakin sarki shine yake da wato shine yake da siffofi na kamala siffofi wanda suka cancanci a yabe shi a ambace shi saboda su a yabe shi a gode masa to don haka sai ya zama a cikin wannan ayan ta kunshi ma'anan soyayya duk wanda yake da siffofi na kamala siffofi na ɗaukaka wanda yake da kyawawan sunaye shi ya cancanci a soshi ya cancanci a soshi wato allah ne allah kenan maɗaukakin sarki to lallai cikin wannan ayan akwai ma'anan soyayya a ciki sa'an nan kuma allah maɗaukakin sarki sai ce arrahmanin rahim allah shine mai rahama mabayinsa a nan duniya arrahim rahim shine mai yin rahama ma bayansa mai jin kan bayansa mu'minai wanda yake jin wato wannan ar-rahman ita ce rahamar Allah madaukakin sarki gamammiyar rahamar Allah ar-rahmatul amma kenan wacce ta shafi kowa da komai Arrahim nan kuma a ciki akwai siffar Allah madaukakin sarki ta ar-rahmatul khassa keɓantacciyar rahama wacce Allah madaukakin sarki ya keɓance bayansa mu'minai da ita bance bayan bayansa mu'minai da ita don haka allah madaukakin sarki shine mai rahama allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin tausayin bayansa ne mai jin kan bayansa ne mai yin alkhairi ma bayansa ne mai kyautata ma bayansa ne don haka wannan ayan tana dauke da ma'anan raja'i don haka bayi in za ku yi fatan rahama in za ku nemi rahama ku nema auren allah maɗaukakin sarki domin shine mai rahama din shine mai jin kan bayansa shine mai rahama ma bayansa shine mai rahama ma bayansa to don haka wannan ayan ta kunshi ma'anan raja'i ta kunshi ma'anan raja'i aya ta uku kuma sai Allah madaukakin sarki ce maliki yaumiddin maliki yaumiddin ma'ana Allah madaukakin sarki shine mai mulki a ranar sakamako wato ranar kiyama kenan babu wani mai mulki ranar kiyama sai Allah madaukakin sarki ran da Allah zai ce limanil mulkul yau lillahi wahidil qahhar mulki na waye a wannan rana Allah zai yi tambaya babu wanda zai bada amsa Allah da kansa zai bada amsa ya ce lillahi wahidil qahhar wannan mulki gaba ɗaya na Allah ne shi kadai wanda yake alqahhar wanda yake da iko wanda yake iya tilasta kowa wanda yake iya tilasta kowa don haka a ranar kiyama babu wani wanda yake da iko babu wani wanda yake da mulkin wani abu babu wani wanda yake da ta cewa face allah maɗaukakin sarki don haka gaba ɗaya mulki nasa ne allah shine almalik mai mulki don haka cikin wannan ayan akwai wani abu akwai ma'anan tsoro a cikinta ashe kenan allah shi yake da mulkin komai ranar sakamako ranar da zukata je a tsorace dukkan bayi za su je su tsaya a gaban allah maɗaukin sarki suna cikin tsoro da firgita ba san kowa bai san makomarsa ba kowa yana tsoron cewa karfa ya zama wato kada ya zama ya saba ma allah maɗaukin sarki allah ya masa azaba to wannan ranan to ranan tsoron nan ranan kiyama ranar da kowa yake cike da tsoro to fa allah shi ne mai mulki shine mamallakin wannan rana din lallai ashe a cikin wannan aya din akwai ma'ana ta tsoro ta jin tsoron Allah maɗaukakin sarki don haka waɗannan ayoyi guda uku na farkon suratul fatiha sun kunshi wato waɗannan rukunai guda uku kasancewan aya ta farko tana yabo ne ga allah maɗaukakin sarki tana siffanta allah maɗaukakin sarki cewa ya siffanta da siffofi na kamala siffofin da ake yabonsa da shi to lallai su suke sa bayi su zama suna son allah maɗaukakin sarki su za su sa bayi su zama suna son allah maɗaukakin sarki sa'an kuma kasancewan allah maɗaukakin sarki shine ya kaɗaita da rahama rahama wacce take gamammiya da kuma rahama wacce take keɓantacciya keɓantacciyar rahama da kuma gamammiyar rahama rahama ta duniya da kuma rahama ta lahira to sai ya zama a wurinsa za a nemi wannan rahama din to don haka cikin ma'anan wannan aya din akwai ma'ana na raja'i na fata na uku kuma ita ce ayan maliki yawmiddin ayan da wato ranar da bayi gaba ɗaya suke a firgice cikin tsoro kowa bai san makomarsa ba to a wannan rana to allah maɗaukin sarki shine mai mulki a wannan rana babu wani wanda yake da mulki a wannan rana sai shi allah maɗaukin sarki don haka wannan yana nuna mana cewa me a cikin aya a cikin wannan ayan wato tana nuni akan tsoro akwai ma'anan tsoro a cikinta to waɗannan ayo guda uku su suke mana nuni zuwa ga rukunnan ibada rukunnan ibada shi yasa ayan gaba sai Allah madaukakin sarki ke cewa me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah gare ka muke bautawa kawai kuma gare ka kawai muke neman taimako don haka sai zama kenan ashe ibada da muke ma Allah shi kadai za ta zama za ta ginu ne a bisa son Allah ya zama kana bauta ma Allah madaukakin sarki ne saboda kana son sa ya zama kana bauta ma Allah madaukakin sarki ne saboda kana jin kana raja'i kana fatan rahamarsa kana fatan Allah ya maka rahama ya karba maka wannan ibada da kake yi masa sa'annan kuma da rahamarsa ya baka ni'ima sa'an nan kuma ya zama na uku kana bauta ma Allah ne madaukakin sarki saboda kana jin tsoronsa saboda kana jin tsoronsa don haka waɗannan su ne rukunnan ibada guda uku shi yasa Allah madaukakin sarki ya fara da waɗannan ayoyi kafin ya isa zuwa ga ayan iyaka na abdu wa iyaka nasta'in don haka imanin bawa wajibi ne ya ginu akan waɗannan rukunai guda uku dukkan ayyuka na bauta da bawa zai yi ma Allah maɗaukin sarki ayyuka na ɗa'a ayyukan da dukansu su ne rassa na imani to wajibi ne su zama mun yi su ma Allah maɗaukakin sarki a bisa wato soyayya gare shi da kuma wato fatan rahama a wurinsa da kuma jin tsoronsa don haka abin da muke magana a kai shine jin tsoro jin tsoron allah maɗaukakin sarki lallai allah maɗaukakin sarki yana da <clears throat> siffofi na kamala yana da siffofi na girma yana da siffofi na azaba wanda yake wato yana da siffofin da yake yin azaba yake yin horo ma bayansa waɗanda suka saba masa to waɗannan su suke sa mu ji tsoron su za su samu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu bauta ma Allah madaukakin sarki saboda muna tsoron sa mu bauta ma Allah madaukakin sarki saboda muna son sa mu bauta ma Allah madaukakin sarki saboda muna neman rahamar sa don haka wajibi ne bayi su zama masu son Allah madaukakin sarki sa'annan kuwa masu jin tsoron Allah madaukakin sarki don haka da wannan muka fahimci wato matsayin wato jin tsoron Allah madaukakin sarki a cikin imani da kuma matsayinsa a cikin bauta na allah <clears throat> maɗaukakin sarki don haka wajibi ne mu zama masu jin tsoron allah maɗaukakin sarki mu kiyaye kanmu mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki ta hanyar wato yi masa ɗa'a da yi masa biyayya don abin da hakikanin jin tsoron allah yake hukuntawa shine wato in muna jin tsoron allah to mu a ga cewa tabbas tsoron nan ya sa muna bauta masa muna yi masa da'a muna yi masa biyayya muna bin umarninsa muna nisantan haninsa kuma wannan shine hakikanin wannan ki eh, eh, wannan tsoro da wato allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da shi don haka tsoron allah maɗaukakin sarki aiki ne na zuciya kuma yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani wanda ya wajaba kowane bawa ya zama wato yana jin tsoron allah maɗaukakin sarki don wannan tsoro ya kai shi zuwa ga wato bauta ma allah da bin umarninsa da kuma kiyaye dokokinsa da nisantan abubuwan da ya hani a kai da nisantan abubuwa ayyuka na haramu don haka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri insha allahu sai kuma wato a shiri na gaba inda za mu ci gaba da bayani